Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Kibla FM. Wannan shiri yana zuwa muku live ku kira brothers and sisters ku ga musu su kama Kibla FM su ci afani wannan tattaunawan ga. Wani bawa Allah da ke tare da mu a wannan lokaci Sheikh Yahya Ibrahim masusuka na Katsina State, Nigeria. Yana da wasu views da yake da shi fahimtarsa wato cewa wa addinin musulunci a ajiye kowane littafi ne a kama alkur'ani kawai in ji shi to a while back ya zo kan kibla fm muka tattauna bayan allah kuma suka mika mishi tambayoyi masu tsada cikin tambayoyin aka tambaye shi shin in ka ce a yi wulgi da wato hadisan da aka ce maganar manzon allah ne wanda yake according to vast majority of musulmai da dama sun yarda cewa kamar wannan hadisan shi ya fassara wasu ababa da dama game da addinin musulunci in ji shek yahya ibrahim masussuka wai ba haka nan ba ne wai alkurani yana fassaran kansa wai sauki ne sin aka samu malaman suka faffasa wannan ilimin shi sa cewa ne cikin alkurani yake to yau wai zai zai cire muna sallah azafar asar maghrib isha fajar duka zai cire su cikin alkur'ani ɗaya bayan ɗaya ya shimfida ya so waɗanda suka ce baya a yi sallah sai da wannan attawai sallan da ake yi shi an cire hadisin ya fassara ya ba mu wasu details wasu ah, ya yi maganar sauki wasu magana wai an boye maganar nan Sai ka fahimci hadisin nan ka gane yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi. ka kuma ka ce a'a to suka ce ka gwada cikin alkur'ani ka nuna cikin alkur'ani ina sallan take raka sallan wato 5 biyarin duka ka cire su cikin alkur'ani ka kuma gwada raka nawa ne za yi wurin kai haka nan to an samu inda za a soma maganan nan amma wun ba kai kayi wannan ba wai maganan nan ka janye kibla fm duniya san kaman ka janye ka kuma ka ce ba ka janyewa to ga kanan kan kibla fm duniya ana sauraron ka the next 40 minutes ka muna bayani bismillah sheik <coughs> to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na farko kafin komai ina yin addu'a na alkhairi ga wannan gidan rediyo na Talla FM da ke ƙasar Amerika da kuma dukkan ma'aikatan ku da kuma sauran masu sauraro na duniya baki ɗaya. So, na farko wannan yana daga cikin tambayoyi wanda mutanen duniya suke yi mana. Tun da muka ce Alƙur'ani kaɗai ne littafin addini. to daga nan ake tambayan mu to yaya muke sallah ya za a yi sallah to ita ko sallah kafinta tana nan cikin alkur'ani a tashin farko ba tare da ɓata lokaci ba zan shiga kai tsaye kan sallah a duk lokacin da aka faɗi sallah to Allah ya gaya mana inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah tana da lokaci sai lokacinta ya yi ake yin ta na ɗaya kenan sannan kuma Allah ya nuna ishara na cewa so biyar ne ake yin sallah a kowane wuni kuma bayan ya nuna ishara kuma ya kawo abun dalla-dalla don in ka diba mana a ƙimis salata na mufrad za ka same shi so biyar ba ragi ba ƙari akwai wa ƙimis salata farafayin nahari akwai a ƙimis salata lidiluki shamsi akwai wa aqimis salata da zikiri akwai wa aqimis sala inna salata ka inna salata tanha anil fashai wal munkar akwai aqimis salata wa amr bil ma'ruf wannan ishara ce babu ƙari guda biyar dinnan ne to sai ko Allah ma ya zo ya warware mana lokutan da ake yin sallai yace ya ayyuhal ladzina amanu liyastazinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum yace salasa marratin min qabli salati al-fajr wa hina taba'una siyabakum min az-zahirati wa min ba'di salati al-isha wannan ya faɗi lokutan sallah kenan in an ce qarafayin nahari yayi mana maganar lokuta to nan sai ya kawo min qabli salati al-fajr ya kawo mana sallar asuba ya kawo sallar azhar ya kuma kawo sallar isha'i sannan ya kawo mana tsarafayin nahari wa zulafan min al-laili ya kawo mana lokacin sallah ta magriba sannan kuma ya kawo mana sallar waɗannan ayin to bayan lokaci in aka yi maganan sallah dole a kawo maganan alwala Allah ya warware majikin Qur'ani yace ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'baini wa in kuntum junuban haru. wannan alwalla ce dalla dalla yau za mu faro tun daga kan lokaci har zuwa alwalla har zuwa adadin raka'o'i don wannan shine tambayar da mutanen duniya ke mana to ina adadin raka'o'i ina aka ce ai raka'a hudu ina aka ce ai uku ina biyu to wannan da Allah ya magana alwala ya ce ku wanke fuska ku wanke hannuwa ku shafi kai ku wanke kafafuwa gashi na shine faksidu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn har ya kawo Na'am. Bismillah har ya kawo. Kai alwala mi za ka yi a cikin sallah tashi ka tafi masallaci sai Allah ya faɗi hatta cin yace fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah ye magana masallaci in ka je masallacin kuma ina zaka kalla sai Allah ya gaya ma ittijahul qibla kallon alqibla idan ka je masallacin yace fa walli wajhaka shatr al masjidil haram shi ma Allah sai da ya ishara cewa ku kalli alqibla ku yi to biyar a biyar adama da kawo a baya sannan yana kana isa masallaci shi kanshi tsarkake masallacin ma sai da Allah ya kawo magana shi ya wa bakir bai ke liba'ifina to tunda ka isa masallaci kayi alwala abin da ya rage sai tsayuwar sallah shine yace wal qa'imina war rukka'i sujud yayi ma magana tsayuwar sallah anan sai ma magana to me ake karantawa a tsayuwar sallan nan sai ya gaya mana qur'ani ne ga ayar yace utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala. kenan idan ka alwala ka tafi masallaci zaka miƙe tsaye ne ka karanta alqur'ani to idan an je to dami dami ake yi a cikin tsayawan nan sai Allah ce to bayan an karanta Qur'ani nan ruku'u ake yi kuma ana yin sujada shine ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun saboda haka wannan Allah ya kawo mana alwala da tafiya masallaci da kallon alƙibla da karatun ƙur'ani da ruku'u da sujjada to sai tambayar da mutanen duniya ke yi cewa to idan haka ne ina adadin raka'o'i yauwa adadin raka'o'i ya ake sallah azhar ai hudu ya ake la'asar ai hudu ya ake yi ai magariba uku to idan ka kirga Allah ya kawo mana wannan a ana yin adadin raka'o'i ne guda goma sha bakwai a kowane wuni idan ka kirga mana a zahar eh, sallar asuba ita ce farko za a yi raka'a biyu a zahar da la'asar biyu in ka je magariba za ka samu uku sai isha'i ka samu hudu kana bugawa za ka samu guda goma sha bakwai ne ba hayi ba ƙari to duk ga sunan cikin ƙur'ani zan kawo su kuma daga ka samu wannan guda goma sha bakwai din baka ƙara samu haka Allah ya tsara kayansa ka je suratul baqara sura biyu aya arba'in da uku ya ce wa aqimu salata wa atu zaka warka'u ma'ar raki'in sai ka ƙara komawa baƙara sura biyu aya tamanin da uku ya ce wa aqimu salata wa atu zaka summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun sai ka sake komawa bakara sura biyu aya ɗari da goma yace wa aqimu salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah sai ka koma nisa'i sura huɗu aya saba'in da bakwai wa aqimu sala falan ma kutiba alaihimul qitalu sai ka ƙara komawa nisa'i sura hudu aya ɗari da uku ya ce fa aqimu salat inna salata kanat ana da mu'minina kitaban mawquta sai ka tafi an'am sura shida aya saba'in da biyu ya ce wa aqimu salata wattaquhu sai ka tafi yunus sura goma aya tamanin da bakwai ya ce wa aqimu salata wa bashiril mu'minin ka tafi hud sura goma sha ɗaya aya ɗari da sha hudu ya ce wa aqimu salata farafayin nahari wa zulafan min al-layli sai ka tafi isra'i sura sha bakwai aya saba'in da takwas ya ce a ƙinin salata liduluki shamsi sai ka tafi faha sura ishirin aya sha hudu ya ce wa a ƙinin salata da zikiri sai ka tafi hijiri sura ishirin sai ka tafi hajji sura ishirin aya saba'in da takwas ya ce fa a ƙinin salata wa atu zakata wa a billah sai ka tafi suratun nur Sura 24 aya 56 yace wa aqimus salata wa atuz zakata wa Allah wa rasula. Sai ka tafi Ankabut Sura 29 aya 45 ce wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sai ka tafi Rum Sura 30 aya 31 yace wa aqimus sala wa la takunu minal mushrikin. Sai ka tafi Luqman Sura 31 aya 17 yace aqimis sala wa amr bil ma'ruf. sai ka tafi mujadala sura sha sura hamsin da takwas aya sha uku ya ce fa aqimu salata wa atu zakata wa atiu Allah wa rasula sai ka tafi suratul muzammil sura saba'in da uku aya ishirin ya ce wa aqimu salata wa atu zaka wa aqridu Allah qarban hasana wannan su ne adadin raka'o'i a cikin alqur'ani kwara goma sha bakwai da Allah ya kawo mana cikin qur'ani Allah saka maka da alhaidi kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuad Umar ah, ina da imani wannan bayanin da Sheikh Yahya yake bukata mun samu wannan bayanin na ina da imani wannan bayani ya shigo ya shigo ya so mu compare maganan wannan bayani nan da abinda muka ji bakin Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka website mu kiblafm.com ku logon ku access resources mu za mu to the phone line salam suna da kuma da ake kira wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatuhu. masha Allah eh, na nince Muhammad al-Khamis Alhaji Karachi a kasan Italy to Sheikh nince Sheikh Hamis Muhammad Hamis Alhaji Karachi daga Italy ke kan line wannan bawon Allah ya zo kan kibla fm ya zo ya afanar da mutane a multiple occasions shi sa bai ya ce muna shi ba malami ba ne ko ya ce wanga nina disagree ban yada da wannan tun da ka shigo ka ji maganin da wato shaika um, dan wanka sheik uh, yahya masu suka yi ka kuma ka yi muna um, wani magana ka yi rayu da shi ko dai a'a ka zo da wasu hadisai da zaka zo ka push maganin shi nan da shi bismillah sheik ninke Hmm. ba za ka yi ka nuna muna sallan asbahi raka biyu gashi yana saye da lafiyar shi yasa na faro maka daga alwala ma ba ka yi ya. ayan gan da ka gwada cikin suratul azab cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza kumtum Allah na ce ya ku idan kuka tashi zuwa ga yin sallah faksulu wujuhakum Allah ya fara da fuska ni fa hmm. farilan alwala kenan fuska Allah ya fara da shi wurin son ruwan baki a sa hanci a wanke hannu ba shi cikin alkur'ani shaida hadisin annabi Na'am, to eh, ya kamata Sheikh Yahya ya gaya muna shin wannan wanke hannu so uku da ake yin da sauransu nan. Ah, Ina yake cikin Alkur'ani? Mm, hmm. Na yake cikin Alkur'ani. Mara Fuad wurin alwallan gama kawai ya kasa balle ma ya kai mu wurin sallah. barin ba shi hadisi guda tun da yake yana rike da sahihi Muslim da Buhari yana furtuma mutane. Na'am, bismillah. an abdullahi ibn zaid a rawaito hadisi ne daga wajen abdullahi ibn zaid yana ke shahidtu amra ibn abi hasan na gan amr dan abi hasan sa'ala abdullahi ibn zaid ya tambaye abdullahi dan zaid an wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaya alwallan annabi yake yana so a nuna mai fada'a bi taurin mimma she shi abdullahi ibn zaid ya bar aka kawo mai ruwa in aka kawo mai ruwan fatawadda alahum wudu'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa affa ala yadayhi min tawr ya sa hannun shi a cikin goran nan inda ya sa hannun shi kaman kwarya haka akwai ruwa cikin zaka sa hannunka ka yi wanda sai ya sa hannun shi ciki inda ya sa hannun shi ciki ke fa gasala yadayhi salasa ya wanke hannun shi guda uku sun ma'adhala ya dai fitawar shi ya sa hannun shi kuma a cikin wannan goran famadmada ya sa ruwa a cikin bakin shi wastan shaka ya sa ruwa a cikin hankin shi ya shaka wastan sara ya fidda ruwan cikin hankin shi kuma salasa maras guda uku uku uku sun ma'adhala ya dai ya sa hannun shi kuma fagasala waje hahu ya wanke fuskan shi salasa so uku sun magasa laidai ya wanke hannun shi kuma marratai ne so biyu hannun shi na dama da hannun shi na ugun na eh, hagun ina mirfakai ne zuwa ga kusurwa hannu sun ma adhala yadai ya sa hannun shi a cikin kuma fa masa rasahu ya shafa eh, eh, kan shi fa bihi ma wa adbara ya wanke yadda dai muke wanke daga goshinka zuwa ga ceyanka ka komo da ceyanka zuwa goshinka kuma suma adhara ya dai fa mata rasa hu fa akbala bi ma wa akbar maratan wahida summa gasala rijlaihi sai ya wanke kafafuwan shi ila kabain ya duba cikin sahihi buhari hadisin ga sahihi ne kuma rakami 186 ya same shi cikin. to da hadisa haka za su bayyana maka alkur'ani domin an na tambaye shi yaya bambancin alkur'ani da hadisi ya kasa bai yiya sai shek ya fasara muna sheikh muhammad khamis nince alhaji krace na irili abinda ka karanta kan kibla fm ga cikin sahih buhari yake yana gaban shi yana furte yana furte nake sallar raka daya guda biyu uku fudu duka da na filfili inda muke yi farko raka in za ka yi sallah asuba ka yi raka biyu in za ka yi sallah azafar ka yi nafila raka hudu bayan shi ka yi nan duka yana cikin littattafai amma Mr. Fuad ba na zo yi debate da shi bane amma ya bar furtume mu da ayoyin da ya zo command muna da command fi'il amur, amr madi fi'il mudari muna da fi'ili commandment yana horon ka kayi ne muna da wanda kuma yake kewaye kana cikin aikin yi present continuously muna da wanda yake madi yayi ya wuce ayoyin da ya karanta ga filin amurnin da Allah ke cewa akimis salat ku yi sallah amur is commandment idza kumtu ila salat faksulu wujuhakum idan kuka tashi za ku yi sallah ku wanke fuskan ku is commandment ba an hmm. alwala kenan ba Wow, uh, Sheikh uh, Hamis, ka bari abin ya yi so interesting. domin Sheikh Yahya Dazu kan Kibla FM duniya an ji ya ce wai ba wa'en ga ababen ga cikin hadisan nan Na ce ba akwai su amma ba zan kawo mai na sallah ba tunda ya kasa fi da alwala cikin alkur'ani ba farilai guda hudun gaba kawai bane. Amma Sheikh ce ka gan ka kuma kai muna adalci ka ce akwai su an baka kawo na sallan nan ka gan wannan kuma za ka bar mutane cikin duhu ne don akwai wa'anda yake suna sun yadda da <laughs> na'am sun yadda da maganan cewa kamar akwai shi cikin hadisan na amma ka kuma ka zo ka ce ga gashi na ban baku a wannan cikin ce <laughs> ka duba wannan magana da kyau ya so na'am Malam Fuad eh, maudu'in shi ni da shi ya kamata ya kawo mana wadanga baban ga duka a cikin alkur'ani sannan ya yake ba shi cikin hadisi. Amma tun da shi amma kai kuma shagnince shagnince ya kamata ka kuma ka mutane an shi ya shige ba mutane duhu kamar shin sallan nan cikin hadisan ka ka alwala ce eh, yayi kaman ka ka kawo abincin ne sai ka sa mishi padlocks kan lock ka ce ban ba ku makullin na ku bude balantana ku ci abincin na kaga <laughs> ya ya kamata ka bude abincin nan sai mutane su su afana don amma yana yanzu ka ce kaman baka bar wannan don ya fail wuri sallan na na kaman wasu sun ce ko Sheikh Hamid yana neman takoro kankani ne bitkin kawai sai ta kai shi na'am malafu ka gan ba kur'ani yana magana da masu hankali ne illa ulil albabi ni ba mutumin da in zai yi magana zan zo shiga ciki na girgiza ana rawarawa ana son fita cikin shi yasa na faro mai daga wurin alwala in ba alwala ba sallah ya ga muna hadisi cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sallu kamar aitumuni usalli annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah ya kai ka gani ka gana annabi ne yanzu aka sallar da kake yin ka gana annabi amma ana mafarki ba sai ke ci ana mafarki a ga manzo Allah da sauransu yana mafarki ya mafarki ya gani annabi ne yana tambaye Lai wai ai shi yayi sallah yanzu ga ya gura mai sallah yake wai Imam Malik eh, baban shi ya haife shi bayan rasuwa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara 82 years Imam Malikin tankan baban shi nan yana daga cikin anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairu quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum ka gan fiyayyen karni karnin da ne annabi nake cikin ga na shekara dari lokacin da aka haifi annabi daga haifuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara dari waɗanda suke cikin wannan karnin dukan nan fiyayyu mutane kenan gi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bayan su shekara dari ne zai biyo baya su kuma mutane ne fiyayyu bayan su shekara da zai biyo baya na uku tankan up to 300 years dukkan masu amfani ne mutane ne masu darajar da annabi ya daraja su to idan an haifi imamu malik lokacin da annabi ya rasu zuwa ga ita ya saka haife shi yana cikin karni sani kenan to imam malik in bai gani annabi bai gani sahabbai ba ya gan tabi'ai ya gan hmm. waɗanda suka gani sahabbai ya gan waɗanda suka gani sahabbai shi yasa ba yanzu haka abin da yasa na tambaye shi game da alkur'ani ya dog yake wai yana batun sallah ba alkur'ani bane an zana alkur'ani an bamu ni saboda mun da zamu zo bayan nan kar mu rasa alkur'anin mun gode Sheikh ce, za mu bari wato. Imam Malik ya ga bai gan annabi ba in bai gan sabai ba ya gan waɗanda suka gan sabai sabai kuma sun gan annabi direct. Ya hmm. tashi Madina ya tada waɗanda suka gani sabai ya gani tabi'ai wayanda hmm. suke sallansu daidai da suke harkokinsu yake no in dai ba zana aje ba yan baya ba su ya su yi irin aikin ga saboda shi aka zana muna alkur'ani kamin a zo a zana alkur'ana ba mun ga ya aka gaya ma na Abubakar Hmm. Hmm. a ah, Sheikh Yahya ina ji ina ji da kyau a ah, domin Sheikh Yahya ya gaya cewa na'am eh, an an haifo Imam Malik kaza kaza ne Imam Malik yana daga cikin karni wadanda annabi ya bu wannan shekarun nan yake 300 years daga haifuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam up to 300 years waɗanda za su zo wannan tamin nan dukkan nan mutane ne masu amfani masu daraja a wajen Allah hayar kuruni karni sun mallazina yaluna sun mallazina yalunahum hmm. abin da yasa aka ba mu aka zana alkur'ani aka aje muna yau muna amfani da shi kenan saboda mahaddatai waɗanda suka haddace alkur'ani an kashe su a cikin yaki in dai hmm. ba zana alkur'ani aje mu ba aka kashe su aka kare ba mu iya mu samu muyan bayan ga mu karanta alkur'ani aka ce no mm. shi dai ya kamata a zana alkur'ana a ashe mu baya annabi aka zana bid'a na farko kenan bid'atul hasana bid'a mai kyau <laughs> mun gode baka shakka Muhammad ni ce Alhaji Krace wannan bidiya mai kyau da kafa danga ka kawo wani magana kuma na ma zuwa gaba sha Allah za mu ji juna mu tattauna. Ni na saukan fita saboda ah! Allah salamu ah, alaikum. An ka sauka in ka sauka ba batun huta ban za ka ji bayani domin mutane za su demand wannan wani sallan nan ka aje abincin ka doki locks ka kulle abincin ba ka bude ba shi yasa ah. ce mun ce a shigo ba a kare shigowa a muna wannan adalci. adalci ya kawo wannan wato hadisai na sallan na mun gode maka kuna sauraron mun kibar fm suna na fawad umar shek yahya ibrahim masu suka kaji dan wanka shika nince ya yi magana from irili ya zuba su da dama kaji su kai kuma bismillah na ji maganganunsa kuma sannan kuma ya ba duniya amsa cewa bai da hadisin sallah domin wannan hadisin da ya kawo na batun alwala ya kama karanta shi da yana da na sallan da ya kawo shi sannan tashin farko akwai gyara cikin hadisin da ya karanta ba haka hadisin yake ba na farko yace fatawadda lahum wudu'un nabi to har abadan duniya bai yi wa haka nan domin wudu'a din maf'ulun bihi ne ai tawadda fi'ili da fa'ili ne a wurin me ake nema maf'ulun bihi shine wudu'a alwallai da aka ce wudu'a ita ce maf'ulun bihi a wurin saboda haka hadisin da ya karanta din ba daidai ya karanta shi ba akwai buƙatar kafin mutum ya yi magana ya zama ya yi karatun da zai yi magana yanzu kana karanta hadisi ba daidai ba ayan ma kuma kana karantawa ba daidai ba kuma an tambaye ka aka ce kawo hadisin da ya ce a zahar raka a kaza la'asar raka a kaza sai ka ɗauko wani labari ka ce wai annabi ya yabi karninsa ya ce duk al'ummar da aka yi a karnin shi to waɗannan al'umma su ne masu albarka saboda haka ya sa ba za a yi mamaki ba to abi lahabi zamanin annabi aka yi shi shi ya ma ga annabin kuma dan wuta ne saboda haka ba wani wuri da Allah ya taɓa gaya mana annabi ya yi wannan bayani cewa wai al'umma zamanin shi su mutanen kirki ne. To ya aka suka kore shi daga makka ya gama rayuwar shi a Madina. Ko ba na zamanin shi bane suka kore shi, na zamanin nashi ne suka kore shi. daga makka ya koma madina kuma yanzu sai ka zo kuma Allah ya gaya mana a can madinan ma inda yake zaune Allah ya ce muna akwai munafukai a wurin wa min man hawlakum min al-arabi munafiqun wa min ahli madina saboda haka yanzu duk surutun da ya tun daga farko har ƙarshe abin da yake so ya ɗauke hankalinmu daga maganar raka'o'in sallah kuma alwala ba wani malami a duniya ma da ya taba inkarin wai alwala alqur'ani wai kawo alwala alqur'ani ba malami da ya taba wannan inkarin idan mai ilimi ya ji shi sai ya masa dariya domin kai tsaye a aya ɗaya aka kawo batun alwala har kai ta kare zancen sallah ne aka kawo shi wuri daban-daban shi yasa ya shiga mu mutane duhu mu kuma da muka zaro shi a qur'ani sai suka ce a'a yana hadisi sai muka ce to a kawo hadisin ga wani kola kan lai kola salamu alaikum suna da kuma da ake kira Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Ana magana da Dauda Yahaya Muhammad a shuwarin Jigawa State, Nigeria. To dan wa Malam Dauda a yi hakuri alluwa volume bayan kadan kakunan rediyo a rage shi kaɗan ya so a ji maganan da zaka kawo na tambaya ko na bayani a rage muna kadan To yanzu duniya gaba da ana sauraron ka on cable FM ka ci gaba mu ji bakinka bismillah. To da farko ina fatan alkhairi ga Kebla FM Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Amin. Na biyu ina yi wa Sheikh Malam Yahaya Ibrahim masu suka barka da zuwa Kebla FM muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa ya gama lafiya. Amin. Ah, maganar da zan yi tsokaci zan yi akan malaman da suke shigowa suke magana. Wato ya kamata malaman da suke shigowa su gane cewa kalubale ne aka fito musu da shi. kamar yanzu malamin da ya sauka ai maganan da ya bai kamata ba ya nuna ya yi magana ta rashin ilimi a nan wurin ya kamata da ya yi magana cewa akwai hadisin da ya ce gashi yadda za a yi rakawo'i a cikin sallah ya fito da shi ya kawo shi idan har ya yi ne don ci gaban addini domin al'umma su gane su ƙari da ilimin da Allah ya hore masa amma sai ya ɓoye idan in dai ba ƙarya ba ne ba lalle ya fito da wannan hadisin al'umma su ƙare da shi idan kuma ya ɓoye tofe ya sani cewa duniyan nan da aka turo mu an turo mu ne domin mu bauta wa Allah iya shi Allah dama ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ya halicce mu ne kawai don mu masa bauta da muke duniya to idan ya zama na cewa yanzu duniya ta raja ana sauraron sa akwai wanda suka yi da hadisan suke so su ji hujjar yanzu an sa musu shakku malaman duniyar ba su kawo ba a nan a ƙur'ani an kawo musu saboda sun sa musu shakku ba su riga sun gama yadda da ƙur'anin completely ba ba su yadda ba idan ya fito ya yi bayanin su sauran malaman da kuma ɗaliban da suke bibiye da shi da ma mu kanmu idan ya fito ya ce mana lalle lalle a ƙur'ani babu sai gashi a cikin hadisi an fito ya zo ya fitar zai cire wa kowa shakku a cikin ransa to amma bai fitar ba sannan ya yi bayanin cewa wai alkur'ani da ya zo hannunmu ya aka alkur'ani yake a rubuce shi fitin tale-tale tun farko ma Allah ke tabon ya kira shi shi kuwa duk wanda yake na tabbatar ya yi ilimi na lafti menene kitabun ne al'aurakul maktubatul mufarraka takardu falle-falle wadda za a iya buɗa shi tun lokacin da Allah yake masa wahayi a kitaban ya kira shi a ƙur'ani ya kira ya kamata su dinga amfani da ilimin da suke yi wannan shine magana da zan yi Allah ubangiji ya mai da malam gida lafiya Allah ya sa ya gama Kibla FM na gode. Mun gode maka uwa da ka kira daga Najeriya Allah ya saka maka kuma da alhaidi. Kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. A uh, maganan uh, tsayi zafi kwarai kuma wai uh, shekinince wai kazu kazu su bane maganu da yawa amma ka bar key factor na out. wai ka zo ka yi batun alwala alwala alwala da ka kai bakin kofar masallacin sai ka juya kuma ka wuce gida ba ka shiga ka je ka <laughs> ku lura dukkan maudu'in da muke ya bar shi kwata-kwata yau adadin raka'o'i muka ce duk wanda ya kira kamar yadda muka kawo adadin raka'o'i cikin ƙur'ani sai ce ai ba inda ma Allah ya faɗi a zahar da asuba bayan tashin farko su muka fara kawowa muka ce min qabli salatil fajr jifa sallar alfijir ta asuba wa hina tabaula ya min az-zahirati jima ita azhar mushtaqqun min az-zahira sai aka ce wa min ba'di salati al-isha'i jima Allah ya faɗi isha'i sai ake ai tun da ka karanta baka faɗi isha'i ba baka faɗi kaza ba aqimi salata tarafayn nahari gefen rana jeffa guda biyu wasu lafan minan laili Sallar magriba Allah ya kawo ta don haka a matsayinka na malami ƙalubalen da aka yi duniya sha aka yi da kuka ce sallah na cikin hadisi babu ita wannan wadda na kawo wadda Allah ya bada umarnin a yi sallai haka Allah dama ya kawo addinin shi da umarni yanzu idan ka ce babu cikin ƙur'anin kuma babu cikin hadisin ya kamata a gaya wa duniya kenan a daina wannan sallai don yanzu kana so ne ka ce min babu a ƙur'ani to gashi kuma na kawo to a batta ko ka gane ko baka gane ba ko ka yadda ko baka yadda ba to ka kunyata ni ka kawo ta hadisi ka ce ga ta hadisi ga an gane ni na zo na faɗawa duniya ƙarya yanzu ga mu waɗa hannunmu ga bukhari hannunmu ga muslim hannunmu kowa ya san yadda ake isnatin hadisi kuma kana sallan nan ba ba kai ba kuma duk wanda ya ce wai bai shirya ba ya sani ba zan ƙara masa saurare shi ba saboda na san ba ba da gaske ce ba don yana ya yi sallah yau saboda haka in ba a manta ba cikin firomon da na saki cewa ba zan yadda wani ya canza mana magana ba maudu'in da muka aje na adadin raka'o'i ne wanda na kawo cikin ƙur'ani yanzu kuma duk duniya ta san guda goma sha bakwai ake a kowane wuni to wa ya raba a yi kaza ƙwara kaza a yi kaza ƙwara kaza wannan aiki ne annabi ya yi da kanshi ya miƙe ya yi aka koya wurin shi suratul azab ta gaya mana to yadda kuka ga yana yi haka za ku yi sai mutane suka ce a'a a hadisi ne yake muka ce babu hadisi kada abin da ya rage a ce ga umarnin a cikin hadisi kada shi kenan duk maganar mu ta rushe sai ka ce to ga buhari nan wane malam yaya musu suka buɗa mana hadisi na kaza lamba ta kaza ga yanan an ce ku azhar ka a kaza ku da ka a kaza ku magariba ka a kaza ya ka ce babu shi kenan maganar ta kare kuma bayan kai wannan in kana da wata magana kuma sai ka shigo da ita ka ce mana ya aka aka hada qur'ani ina ce dai qur'anin na hannunka to in kana tambaya ya aka hada shi shi Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fi shi ba kokonto cikin shi balle ka kawo kokonto saboda haka ka kawo mana adadin raka'o'in nan na cikin hadisi sannan duk labarin da za mu yi mu yi amma alwala na ce aya alwala na fasara idan baka saurari sabon shirin baka saurara idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi ku wanke hannuwanku zuwa gwiwa hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulakum ila alka'bayn ku wanke kafafuwa wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da datti ku yi tsarki saboda haka adadin raka'o'i da kuka ce yana hadisi shi muke so ku fito ku gaya wa duniya ga Buhari gabana ga Muslim ga muwaɗa yau in ka gana ba kibla FM to an gwada min adadin raka'o'in nan cikin hadisi mun gode maka Sheikh Yahya Ibrahim masu suka kuna sauraron Monkibla FM suna na Fuad Umar